a yau ɗaya ga watan safar jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da tari hudu da wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya a wannan matsalashi namu mai albarka masallacin alfurkan za mu fara darasi a cikin littafin al'izziya muqaddimatul al'izziya lil jama'ati azhariya azhariya ta الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي المالكي فكه لتاتي نفكه مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار إمام دار الهجرة kamar yadda muka saba lokacin da za mu fara karatun littafi mukan miƙar shimfiɗa a kan haƙƙin ilimi a kanmu wani lokaci a kan muhimmancin ilimi wani lokaci a kan ladubban ilimi sannan kuma da ɗan bayani a kan fannin da za a karanta da muhimmancinsa da kuma littafin da za a karanta insha cikin ɗan ƙaramin ƙanƙanin lokaci a don so in tunatar da mu akan haƙƙin ilimi a kanmu inda abinda zai haɗa mu a wannan majalisi ilimi ne to wannan ilimi wanda a za mu rinka wato barin gidajenmu da barin harkokinmu domin sa yana da haƙƙi a kanmu menene haƙƙin wannan ilimi din mukaddima ta farko kenan Allah madaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya to ibada ne domin haka yayi umarni da shi yace fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan umarni ne na Allah in Allah ya umarni da abu to wannan umarni na nufi akan cewa yana nuni da cewa wannan abun wajibi ne don haka sani wajibi ne wajibi suna ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ibada hukunce-hukuncen ayyukan ibada don haka neman ilimin ibada ne to haƙƙi na farko na dukkan wani aiki na ibada shine mutum ya zama to ya tsarkake niyya a cikinsa to musamman ilimi ilimi a ya ƙunshi alkhairai masu yawa amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairansa ba sai ya bashi wannan haƙƙi nasa na cewa ya yi shi don allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa li yusiba aradan min ad-dunya lam yarah ra'ihat al-janna wanda ya nemi ilimi wanda ake neman Allah da shi baya neman sa sai domin kawai ya samu wani abu na duniya to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba a wani hadisin yana cewa man talaba al-ilm li yumari bihi as-sufaha wal yujadil bihi al-ulama lam yarah ra'ihat al-janna wanda ya nemi ilimi domin ya rinka alfahari ga jahilai da shi kuma domin ya rinka jayayya da malamai da shi don ya nuna cewa shi ma ya shiga cikin sabon malamai ya rinka mujadala yana nuna ilimi to wannan sha ba zai ji aljanna ba sau da haka haƙƙin ilimi na farko ka yi shi don Allah waɗanda yake za maza Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi a wanda ya nemi Allah ya ba shi ilimi Allah zai tambaye shi cewa me yi da iliminsa idan yi saboda Allah ne Allah zai gaskata shi mala'iku su gaskata shi in kuwa ba haka ba ne Allah zai ce masa ƙarya kake yi ne don kai a ce malami ne sannan a jefa cikin wutar jihannan saura ta yayin da ɗan uwa musulmi za ta taho majalisun ilimi sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimi alhamdulillah wanda Allah maɗaukacin sarki ya yawai su a wannan gari namu to ka tsarkake niyyarka dan ka tsarkake niyyarka da zama to saboda Allah kake zuwa saboda neman abin da yake wajen Allah saboda kasancewa ibada ce kake yi takun da kake yi ɗaukaka darajar ka ne kankara zunubanka ne samun yardar Allah ne da za ka mutu a wannan hali za ka mutu a cikin ibadar Allah muna gani wanda ya yi ihrami domin aikin hajji ya ce danya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali a sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi masa kada a sa masa turare abin ne shi a cikin tufafinsa ranar alƙiyama za a tafi shi na yin talbiya to da a cikin halin da ka mutu in ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tafi ka a cikin masu neman ilimi saboda haka yayin da amma dole sai ka bashi sa da cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo a kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira dan ka zo ka ci a a a ya zama to wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka jiyar da aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ka yi shi saboda Allah maɗaukacin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shi ne cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da hatsai da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yanda yayin da annabi musa ya ce allah maɗaukacin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayan Allah wanda ya tsaya da ilimi da shi annabi Musa ba shi da shi annabi Musa ya yi kwaɗayi akan wannan da ya tafi bai yi saukin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha ita laqad laqina min safarina hadha ba. haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya samu sannan Allah ya haɗa shi da wanda zai yi ilimi din a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar ɗaukar da kai malamai suna cewa al'ilmu idan a faitahu kullat la yuqifa illa ba ilimi idan ka bada idan ka bada idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka ka ba sai ɗan kaɗan nasa wata gabaki ɗaya ake ka bayar da kanka da ilimi abinda zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga idan kaɗan ɗin kaɗan ka shi nawa zai baka saboda haka ilimi yana bukatar sai an tashi an nemi shi wato abu ne wanda yake ba kawai za ka tashi ne ka ba bilbara ta yake zuwa ba sai a buɗe jirgin kare kawai an samu a'a sai da naji, sai da nema daga cikin malaman a daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamani. kamar yadda abin nan akwai wanda za ka ji an ce littafin al-mughni na Ibn qudama na fitihu. ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi hasa wajen bakwai mujalladansa irin manya din nan na da masu girma masu girma ba wai kananan mujalladai ba mujalladi goma sha ɗaya amma ya karance shi sau wajen bakwai littafi ta za karance shi sau wajen kana muna ganin muka ga kisar irin su imamun nawawi wanda a saboda himmatu da sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka gaba sa bacci imamun nawawi an ce baccinsa sai dai ya ɗan kishin gida a cikin littafansa ya ɗan kishin gida amma wai ya ce wai yau ya zo ya kwanta a kan shimfiɗa da mataki ya ja mayafi ya lulluɓa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ɗan kishin gida haka baccin ya kwashe shi a haka to haka shi yasa a da shekara dubu shekarunsa nawa shekaransa arba'in da shida a duniya amma yau littafansa nawa ne muke karantawa ga arba'unan nawawi ga riyadu salihin arba'una nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da ta yara a karanta riyadu salihin masallatai kusan da yawa gabas da yamma kudu da arewa a asiya a afirka a kasashen larabawa ana karanta ga sharhinsa na sahih muslim ga littafinsa na fiqhun hanabil a'a a rawdatul talibin da majmu' manya manyan sai wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu a ga azkar a littafin sa na azkar shi ma za ka ga ana yawan karanta ki a majalisai saboda albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin su domin sun ba mu ilimi haƙƙin sa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi daga cikin haƙƙin ilimi kai aiki da shi kamar yadda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hatifi yana turo risala sako na faɗakarwa sakon nan nasa shi na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ku bi same shi ba sai ya tashi ma'ana inda wanda yake karatu ilimi ne masa allura ya aiki in ya aiki shi kenan sai ilimin ya zauna in ku bai aiki da ilimin nasu ba sai ilimin ya tashi ma'ana zai zama to ilimin nasu ba shi da albarka ya sa aka rushe daga imam ahmad cewa bai taba jin hadisi ko so ɗaya ba na annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya yi aiki da shi wannan haƙƙin ilimi ya aiki da shi don daga cikin haƙƙin ilimi ka bayar da shi ka bayar da shi shi sa shehu usman don kodiyo allah ya ji kansa da yarda da shi yake cewa haƙƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farillan ainihinsa wato ma'ana abun da suke wajibai a kansa ya gama su ya kiyaye lokacin sallansa da azumi da zakka da hakkin iyali da sauransu to ya ba da lokacinsa kuma ga sanar da mutane abin da zai kai su zuwa ga Allah don wannan haƙƙin ilimi ne in Allah ya ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shine tafkar ilimi kuma shine ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abin da zai fitar da mutum daga hasara ya zama to kan cewa kana sanar da ilimi shine wasicci da gaskiya din da Allah madaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin tsofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to a sannan shimfiɗa ta biyu dangane da ilimin fikihu ilimin fikihu a ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man ah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake sansa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fiqh alfiq asalin ma'anarsa alfaham fahimta wato ilimin da za fahimci addini ka san hukunci a kowane abu ya zo maka ka san hukuncin Allah a kansa dama kuma mumini abin da ake so da shi kada ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah to wanda yake duk wani abin da zai ya san hukuncin Allah a kai wannan shine faqi asalin ma'anar ta kenan a malaman fiqh din suna fassara shi da cewa al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya التفصيلية bil أد... العلم بالأحكام min من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ثاني وتهكن شوكن شن شريعة وند أكي أيكي دسو با وند أكي أيكي تاجي دسو با دون ونن با أكي مس علم أكيدا با علم فكه بني هكذا لك علم ألبية علم هكن شوكن شن شريعة دا أكي أيكي دسو amma kuma daga dalilai wato ka san ilimi ka san hukunci da dalilin su shine fiqh ka san hukunci kawai babu dalili wannan ba fiqh to a wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhimmanci ilimin fiqh shine ilimin alhalal wal haram ka san abin da Allah ya halatta ka san abin da Allah ya haramta domin wannan shine zai saka bota ma Allah bi yaqin a bisa basira kuma da yaqini shi yasa ne Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ya yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kawai mu'az bin jabal yake ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka eh, domin Allah ya bashi kuma da Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ce Allahumma faqihu fi din Allah ka bashi ilimin fahimtar addini da haka ilimin fiqh yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da shi ne zaka san abinda Allah yake so ka san abinda Allah baya so to a za mu yawanci littafan fikihu suna kasa ilman suna kasa ilimin fikihu kashi biyu fiqhul ibadat da fiqhul mu'amala wato fiqhun ayyukan ibada da kuma fiqhun ayyukan mu'amala fiqhun ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da hajji sannan wannan suna farawa da shi saboda shi ne ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtu jinna wal insa illa hudu. saboda haka kafin ma kace zaka san yadda zaka yi mu'amala da mutane ka san yadda zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibada sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abuna yake da fiqhul mu'amalat hukunce hukuncen da suke Allah ya gicciya shi wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al-mu'amalatul maliya da wajen auratayya al-mu'amalatul zawjiyya da kuma wajen idan sun yi cuɗanya da juna an yi laifi sata zina ƙazafi shan giya an ji ma wani ciwo an kashe wani su ne ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a rarrabe rigima in sun yi rigima su a abin nan alƙaba a wasu shahada abin da danganci alƙalanci da shaida da sauransu to duk wannan sanin su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su dalil wannan shine za a ce faqih to mun zaɓi wannan matani na al'ijiyya domin littafan da ake rubutawa a fiƙihu littattafai ne iri uku akwai almutun akwai ashiruh akwai alhawashi almutun su ne da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganun takaitattu domin ka san abu hukuncinsa kaza ne abu hukuncinsa kaza ne sannan akwai ashiru wanda aka yi sharhin waɗannan littafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma saɓani ake bayyana yadda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai alhawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shuruf su kuma su kawo su to abinda yake ba ta ɗalibin ilimin ya fara su ne da almutun kuma almutun ɗin masu ma hawa hawa ne matani na fiƙihu matanai na fiƙihu suna hawa hawa kamar akhdari ismawi idiya a risala askari muktasar duwa inan mutum ne a matabar malikiya a matabar hanabila kamar manarus sabil umda zazil mustaqni al-muqni al-kafi al-mughni duk waɗannan kowanne ya dace da matsayin neman ilimi matsayin ɗalibi wajen neman ilimi a mun ɗauki matsayin izziya saboda ya yi ƙoƙari ya taɓa wato abuwa bulkeɗin baki ɗaya da ibada ɗin da mu'amalat a matabar imam matsayin da aka rubuta shi a matabar imam malik amma ba nufinmu ni karatun mataba ba ma'ana ba nufinmu musan madhabar imam malik ba a'a nufin mu musan hukuncin Allah akan inda da zamu karanta hukunci na Allah madaukakin sarki da dalilin dalilinsa saboda haka idan mas'ala ta zo a yanda faɗa ke a cikin matabar imam malik ko kuma a cikin abin da shine littafi ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to za isharar ishara da cewa wannan mas'ala ce da ake saɓani amma abinda malam ya tafi a kai ya saba ma dalili ɗaya wani ƙaunin wanda yake mai dalili din ya fi nasu ƙarfi saboda haka da manufanmu shine a san hukuncin Allah a cikin masaya din da za mu karanta ba wai a san ita mazhaba da saban da cikin mazhaba da makamancin wannan ba an fahimta ai saboda haka shi yasa ko a karanta mazhabar ko a karanta ko a karanta matan na mazhabar malikiya ko na matabar shafi'iyya ko na matabar hanabila ko na matabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka ɗauke shi a wannan manhajin ba za a ga bambanci ba ba za a gaban ba gwargwado da abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wannan shine rajihi a cikin matsala haka za mu bayyana akan haka za mu tafi wajen karatunmu insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimta kuma ya ba mu nagartuwa da ladubban ilimi ya ba mu kiyaye haƙoƙin ilimi ya ba mu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama so hujja a gare mu sai ya sanya shi zama so hujja a kanmu a yanzu za mu fara da bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malam ya fara da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah madaukakin sarki ya zamanto ɗabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su fara littattafai ko za su fara wasiƙa ko za su fara yin huɗuba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alƙur'ani da sunna alƙur'ani da zai bude Allah ta'ala da zai bude da suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi huɗuba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kuma duka sau da yawa za ka ji hadisai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba sai a ce fa hamidallaha wa asna alaihi ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah yi kirari da shi saboda haka sunna ce kenan koyi ne da Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za ka ga malamai magabata haka suke yi wajen rubuce rubucensu su alhamd abinda ake nufi da alhamd bayani ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abin da ake nufi da alhamdu shine as-sana'u bil jamil yabo da kyakkyawan wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan ka ce ka ai wani mai hakuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya bashi kyawawan sifofi wani mai kaza ne wani to faqad hamastahu kai dace saboda haka yabo daban yake da godiya kamar yadda muke faɗa a cikin hausa godiya a shukur ne godiya a larabci shi ne wanda ya yi maka ni'ima wanda ya yi maka ni'ima ka yi masa yabo a kan wannan ni'imar da ya yi ka nuna ta yaba da abin da ya yi mata sannan ka gode mata kada ka fitince mata shi yasa ne ake yin ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum bai maka ni'ima ba in ya tantance yabo ka yabe shi amma shi ba a yin sa sai da harshe kawai a dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai alalamin sune wato wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abinda ba Allah ba alam akwai alamin in akwai alamin jin akwai alamin mala'ika akwai alamin hayawanat akwai wato mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam ne to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki ta kowanne daga cikin su dukkan nau'in su wa ashhadu an la'ilaha illallah ina shaidawa babu ba bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika la babu bauta babu tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar annabi a du'a a khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kunsa a cikin hudubatul haja dukkan wani abu wanda yake muhimmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai hudubatul haja daga cikin abin da ta kunsa akwai shahada واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما ان شهدا واتوا ان ابو محمد صلى الله عليه وسلم باو سني من زنسني صلى الله عليه وسلم الى دعن ان شاء الله ثبت اجريش الصلاه اصل معناتك الدعاء لك ان كتي صلى الله عليه وسلم كان cewa wato Allah madaukakin sarki kana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam asfa ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ba to shi sa ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-sala addu'a wa salli alaihi inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a shi yasa an an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tufahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyin su da kake tsarkake su da su kake musu tazkiya da wannan karbar sadaka sannan kuma kai musu addu'a wa salli alaihim ba yana nufin kai musu salati ba kai musu addu'a kamar wannan shine ma'anar ainihin as-sala kamar yadda larabawa suke faɗa ah, kamar yadda ya zo a cikin diwanin a'asha alaiki misli alladhi sallaiti fabtani bi nauman fa inna li jambi almar'i mutaja'a yace ya nema yar ya nema yarsa addu'a dan tayi masa addu'a yace alaiki misli alladhi alaiki misli alladhi sallaiti ke ma irin addu'ar da kika yi ke ma ta tabbata a gare ki to shi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ta yi salati da ali abi aufa ai ma'ana ina yi musu addu'a akan Allah ya musu rahama to salatin Allah ga manzon sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wanda babu kamar ta wa sallam at-taslim at-taslim ma'anarsa imma ma'anarsa shine as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma zuwa ne to ainihin ma'anar duk haka wato ka ce wa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da baka so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja tsawon Allah ya ja ranka in ka ce hayyata Allah ai ma'ana aqala Allah umra Allah ya tsawaita ranka dan haka in ka gaida mutum kace masa assalamu alaikum kamar ka ce ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya amintar da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana ita ake nufi yayin da ake yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam sallama cewa dukkan wani abu wanda yake baya so dukkan wani abu wanda yake niki Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yafi wajen salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kadai ka hada su gaba ki daya kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya hada guda biyu wa ala wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin kuma Allah ya kai salati da sauran annabawa da manzanni salati ga annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati a ciki akwai ya ce kama sallaita ala ibrahim to da Allah ya salati ga annabawa ma to don haka in muka in muka ce Allah ya salati ga sauran annabawa dama abin wanda yake ya zo a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu wajen salati a gare shi wajen yanda ya ambaci annabi Ibrahim abin da ya abin da ya tabbata gare shi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da alayen kowanne daga cikin su al'al abin da ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu imma maziya wa imma wato dangin mutum a babin salati abinda ake nufi da al'an a bisa abinda ya furin jayi shine zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinsa mutanen gidansa da kuma matansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salati yanda ya koya mana salati ina cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wata riwayar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ala ahli wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da zuriyarsa sura haka su ne fassara al kenan fassara al su ne wato zuriyar annabi sallallahu alaihi da matansa su ne ake yi masalati amma a bajin sadaka abinda ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تحل صدقة صدقة لمحمد ولا لآل محمد صدقة بتحلتها جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كود آلا ينسبه halayensa a babin sadaka abinda ake nufi da su su ne danginsa wanda suke danginsa wanda suka fito daga gida ɗaya banu hashim da banu al-muttali su ne waɗanda suka saura da gidan sayyidina ali sayyidina ali da 'ya'yansa da ja'far da 'ya'yansa da asil da 'ya'yansa da abbas da 'ya'yansa waɗannan su ne ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka su ne banu al-muttalib da banu hashim da banu al-muttalib su ne aka haramta ma sadaka to amma a wajen salati su ne zurriyarsa da matansa kauli na biyu akan al a wajen babin salati shine cewa mabiyan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine zabin imam ahmad in aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ai wa asba'i muhammad da aka kowane mumini da yake mabiyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin salati da shi yayin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine zanin an sayyidina imam ahmad amma wasu yin jayin shine kauli da farko saboda yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin da masu biyayya a gare su da kyakkyawan koyi da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ga ranar kakayya yawmuddin abinda ake nufi da yawmuddin a yawmul hisab ranar da ake yin hisabi amma ba'ad bayan wannan cewar amma ba'ad sunna ce a cikin khutba da kuma a cikin rubutu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma ana danganawa ya cewa shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin alqur'ani da yake cewa a wajen annabi Dawud kan cewa Allah ya koya masa faslal kitab wato rarraba zance rarraba zance shine wato bayan kayi shimfiɗa kayi muqaddima sannan kace amma ba'ad sunna ne a cikin hudu ba mutum ya faɗa amma faɗar ta ce in ka faɗa sau ɗaya ta yi wani lokaci sai ga waɗansu wajen hudu ba idan suka faɗa suka sake yin wata ƙaramar muƙaddimar bayan sun faɗe ta sun sake cewa summa amma ba don haka ne kuma ba ta kale ba komai ma kowace gaba an sun suka ce summa amma ba in dai kace amma ba bayan sun fuda shi kenan yawanci mutane suna yin wannan ne wajen hudubatul haja bayan a ah, a ah, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai amma ba'd fa inna a hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo da rukun sai kuma su cewa amma to amma ba din in aka faɗe ta sau ɗaya don ta nuna kan cewa ta ƙare mukaddima waccan ta farko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to wataƙila dan suna ganin bari su bambance yanda a magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin hutubatul haja da kuma su magana sai su ƙara cewa amma wannan takrarin ba shi da asali kamar yadda waɗansu daga cikin malaman mu suka ke biye a kan wannan a fa yaqulu al faqir bawa al-faqir ila al ila Allah mabukaci ya zuwa ga Allah wannan yana daga cikin tawadu man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kai ga Allah Allah zai dauka shi yana da kyau mutum ya rinka tawadu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama komai mutum zai yi tawalu kuma ya zamanto tawali'un ya yi shi da gaskiya saboda Allah ba tawali'un da yake cike da riya ba a ce a aiwa ne akwai tawali'u nan ku shi yayi ne ba dan tawali'un ba dan ya hau kan wuyayen mutane a kai tawali'un saboda Allah wani ya daga cikin tawali'u yace al-faqiru ila Allah Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shabili Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shabili Abul Hasan shine kunyarsa Ali sunansa kenan bai faɗi sunan mahaifinsa ba da kakansa da aka sai aka yi wani ne wanda ya rubuta al-hijriya din waɗansu suka ce abul hassan ali ibn abdullah ibn abdul jabbar ashadili wanda yake wanda shekh islam ibn taymiya ya riski zamaninsa ya mutu a shekara ta 656 wanda yake shine abin nan a sufi ne mai tarikar wanda 'yan masu tarikar shadiriya suke bin sa aka ce ne ake nufi da wannan waɗansu kuma suka ce a'a abul hassan ali ibn muhammad ibn muhammad al-manufi al-misri domin wannan shi ne ainihin malamin da aka sani malamin malikiya ya rubuta tafai na malikiya da dama daga ciki akwai sa na risala wanda yake yana nan ɗalibai suna kan tashi bayan su ɗalibin rabbani to an ce shi ake nufi da ashabi wanda yake wannan ya fi karkata ga abin da ya fi rinjaye shi karinin imam suyuti ne sun yi zamani ɗaya da imam suyuti duk da yake ya mutu bayan sa ya mutu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutanen misra ne sawa'un shi ashazali na farko din ko kuma na biyu dukkanin su mutanen misra ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية Allah ya gafarta masa da iyayensa da malamansa da 'yan uwansa da sauran mabiya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi muqaddima wannan lissafi gabatarwa ne fi masail a cikin waɗansu mas'aloli almas'ala ita ce wato a dukkan abinda ake dukkan abin da yake na hukunci ake ambatarsa da dalili shine matsala wato ya kawo abubuwa na hukunce-hukunce wanda an gina su ne akan dalilai duk da bai ambaci dalilai ba min ibada ibadat na daga abubuwan ayyukan ibada wa ghairi zalik da wani wannan ne al-mu'amalat tunda bai tsaya kawai akan ibadat ba ala madhhabil imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a madhhabar imam malik ibn anas Allah ya ji kansa al-madhhab abinda ake nufi da al-madhhab sune wato hanyar da wanda ga cikin manya-manyan malaman ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manya-manyan malamai wanda suka shahara da yin fatawa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su ya kafa madrasa me ma'ana ya kafa madrasa ba wai ya zo ya ce ku zo ku dina akan ra'ayina ba ku ɗauki ra'ayina ku bar alkitabu wa sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka suka wato a karanta iliminsa suka tasirantu da fatoyinsa suka kiyaye su har suka miƙa su da 'yan baya ake riwaya daga wajensu daga ciki akwai a alkulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da ali daga ciki akwai abdullahi ibn mas'ud a kufa da abu musa al-ash'ari shi ma a kufa akwai abdullahi akwai zaid ibn sabit a madina da abdullahi ibn umar a madina da aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da abdullahi ibn abbas a makka da abdullahi ibn zubair shi ma a makka da anas ibn malik a basra da mu'ad ibn jabal duk da yake shi bai yi tsawon rai ba ya rasu da wuri da abu darda a ƙasar sham da abu ayyub al-ansari shi ma a ƙasar sham waɗannan sun shahara an sun shahara da yawan fatwa da mutane suka samu suka kiyaye ilimin su har zai zama tukan cewa za ka ji ana maganar madrasatul madina madrasatul kufa madrasatul makka madrasatul basra madrasatul misr kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa ya kafa wata makaranta ma'ana yana da mabiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene su wanda ko ne daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zo ya zama ta wani babban imam yanzu kamar a Madina bayan sahabbai aka zo aka samu manya-manyan tabi'ai har aka samu alfuqaha us-sab'a wanda mun sha ambaton su anan urwa da qasim da ah, salim da Sulaiman ibn Yasar da sunan da su al wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da Imam Malik ilimin gabaki ɗaya na Madina ya zo ya takure ya zo ya a wajen Imam Malik ya zamanto a zamanin sa babu kamarsa ba a Madina ba kawai a Hijaz har ake ganin cewar akan Imam Malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alimul Madina ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito ya ce ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbobinsu raƙumansu ma'ana wato su ɗaura sirri doguwar tafiya suna neman ilimi ba za su samu malami da ya kai alimin madina ba malamin madina to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadisin ya tabbata ga imam malik don shi ne a zamanin ka ya zamanto in ba shi ba duk sauran duk sauran malamai kafin shi za ga suna da wani a zamanin fuqaha usaba ba mutum babu wani mutum ɗaya da ya fice su su bakwai ne za ga ake ta zuwa wajen su neman ilimi almajiransa a almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya akwai rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai Yahaya, ibn sa'id al-ansari akwai zuhuri da akwai sauran mutane amma a zamanin imam malik babu kamar ne ake zuwa daga ko'ina domin a nemi ilimi a wajensa to shi imam malik yana da ra'ayoyi a kan wanda ke an kiyaye su ɗalibai sun kiyaye su wanda yake a daga ciki akwai almudawwana wanda tambayoyin da suhunun ya yi ma Rahman ɗan ƙasu wanda asali asad ibn furat ne ya yi ma ibn al sai su ya samu shi ma sake na ibnin qasim ya rubuta aka kiyaye maganganun imam malik akan mas'aloli daban-daban na ilimi tun daga ibada har mu'amalat haka zalika akwai ibn habib shi ma yana da alwadiha tambayoyin shi ma da yana imam malik ne da sauran tafai da suka kiyaye maganganun imam malik wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci shi yasa har aka gano kan cewa ga matsabarsa shi yasa ne har za a tambayi ibn al-qasim cewa me ka ji malik ya faɗa akan magana kaza sai ce bai ji imam malik ya faɗo ta magana akai ba amma shi a ra'ayinsa shine kaza ma'ana a ra'ayinsa duka yanda ya fahimci imam malik yake yin tunaninsa yake kiyasinsa yake fitar da hukunci da dalili to shi inda shine ga abin da zai ce kuma wato kamar wannan tahriji yake wato extrapolation yake akan maganar imam malik inda imam malik na nan bai magana akan wannan ba shi ma haka zai ce to shi yasa sai aka yi zama dukan cewa an san mazhabarsa dukkan malamai da aka kiyaye su kusan suna da irin wannan gado da suka bari na littattafai da har aka gane su wanda yake shine zai taimaka ma mutane wajen yadda za su tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a don ba kowa ne kawai don karanta aya da hadisi shi kenan kuma sai ka ce wannan aya tana nuna kaza wannan hadisi yana nuna kaza domin in ka ce za ka yi haka ba tare da ka bi ka'idodin da malamai suka sanya ko kuma ka'idodin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba sai ka ɓata domin sai ka rusa abubuwa da dama saboda su sahabbai a zamanin su cikin ɗabi'a su yake saboda su suka ga larabawa ne sun san harshe sun san ma'ana alqur'ani da ma'anar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah madauki sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan wato abu ne wanda yake cikin su da su to amma wanda suka zo daga baya bayan ɗabi'u sun canza harshen larabci ya zamanto ba a san shi yadda ya kamata ba ya zamanto ana buƙatar sai an kiyaye ilimi don a nuna mata yanda ga yanda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar kowane daga daga cikin malaman nan duk wanda ka ɗauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar tasa ba ita ce matuƙar magana ba kisa kowane daga cikinsu yake cewa idan magana ta ta saba ma alƙur'ani da sunna ku ajiye magana ta waje ɗaya yi riko da alƙur'ani da sunna imam malik magana ta mashura a wannan shine kan cewa kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr kowa ana karɓar maganarsa a ne masa rabbi in ban da ma'azucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam ne kadai daga ya faɗi magana sai ce mun ji mun daga cikin maganar da kaga yadda yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a ɗariƙo a yanzu tsakaninsu da abin da suke dangana wa masu ɗariƙon kamar tsakanin gabas da yamma imam a shekaru isa ibn taymiya wajen maganar da yake a cikin maganar imam shadin yana cewa a abul hasan shadili yana cewa a qad lana duminat ismatu fil kitabi wa lam lana al fil kushufat wal fil makshuf wal ilham yake tsarin Allah daga fadawa cikin bata ya tabbata gare mu a cikin alkitabu wa was amma ba mu da wannan lamunin a kan abin da za mu ce an yi mana kashafi mun gani ko an yi mana ilhama wanda yake yanzu yawanci duk ne rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke rushe kitabu wasu na rashin bin wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su da ɗabi'u ɗin suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayi tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka bijire shi da alkitabu wasu suna domin a nan isma in ya dace da alkitabu wa sunna ka karɓe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana su imam malik kenan a wajen sukin to saboda haka wannan muktasar din zai kawo shi ne a bisa mazhabar imam malik ibn anas amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi bane a bisa muna karatun mazhaba a bisa muna karatun um, sanin hukunci da dalil mai amfani da shi a matsayin jagoranmu wajen masail na fiqh domin mu kiyaye hukunce hukunce amma mu kowane hukunci daidai gwargwado da dalilinsa in matsala ijma'iyya ce mai tambihi a kai cewa wannan babu saɓani a kai in matsala akwai saɓani wanda yake kuma shi a dalilin da ya ka dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi ƙarfi mu ambaci abin da yake shine mai dalili mai ƙarfi mu tabbatar da shi a da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala liyan tafi a bihil wildan wannan littafi yake na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi wani ahuhun da makamantan wato yara masu kamar manya masu kamar yara irin mudin ke insha Allah ta'ala Allah ya so lakhattuha min kitabi al-musamma bi umdati salik ala madhhab al malik fil ibadati wa ghayri dhalik na tato wannan littafi ne daga littafi na wanda na sanya masa suna umdati salik wato a jagoran mai tafiya akan madhhabar imam malik a cikin hukunce-hukuncen ibadu da sauransu wasammai tuha na sanya ma wannan littafi nawa bil muqaddimatil izziya da wato muqaddimatil izziya gabatarwa wadda take ake dangana ta zuwa ga izza lil jama'atil azhariya ga jama'al azhar an ce wato tunda jami'atul azhar mun san tun lokacin al-fatimiyun shekara ta hudu bayan hijira aka kafa ta tun a lokacin ne ake kantar da ilimi a nan saboda haka ya yi ne domin a karanta wannan littafi a wannan jami'a ɗin mustamilatan ala ahada ashar ababan na tara babi goma sha ɗaya a cikin wannan littafi an ce ya sanya mata suna al'izziya saboda attafa'u kyakkyawan fata cewa duk wanda ya karanta Allah zai ba shi al'izzi ɗaukaka waɗansu suka a'a saboda ya dangana ne ga unguwarsu suwaikatul izza suwaikatul izza a ajinna wata unguwa ce a misra a alkahira saboda ala hal kowanne ne shi dai abinda yake ya riga ya addu'a fatansa shine cewa duk wanda ya karanta shi ya amfana da shi a ina ganin